‘Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani a kan matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na raba tireloli ashirin-ashirin na kayan abinci ga kowace jiha da ke faɗin ƙasar. Gwamnatin Najeriya dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin ragewa ‘yan Najeriya raɗaɗin wahalar tsadar rayuwa da suke fama da ita To sai dai wannan mataki yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƙungiyoyin matasa a Najeriya ke shirin fita zanga-zangar lumana domin nuna ɓacin rai a kan matsanancin tsadar rayuwa da ke ci gaba da addabar talakawan ƙasar. Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan Adam a jihar Niger, Comrade Abubakar Usman. ya ce babu sauƙin da ‘yan ƙasa za su samu a sakamakon raba wannan kayan abinci. Ina trela 20 zai magance wannan a Neja kawai muna da 25 local government kai kanka ka yi statistically ka duba ka ce tirela 20 kai dividing mutum nawa za su samu a kowane local government a kowane local government mutane nawa muke da su ranka daɗe wannan kawai an raki bako ya, gudu ne ake cewa ko an raki bako ya dawo to shi, za a yi kuma idan yau aka raba wannan trailer 20 ɗin? aka ba mutane idan mutane suka tashi statistically aka ce mutum ya tashi da kwano uku uku ko kwano biyu gobe kuma me zai ci shin an ɗauke raɗaɗin ne ko kuma an ƙara mashi duk wannan hanyoyi ne da ake fitowa da shi ake yaudaran juna wanda ba ita bace mafita sun san mafita su zauna su fitar da mafitan ba za a yi ba Shi kuwa sakataren jam'iyyar SDP mai adawa a jihar Kogi, Honorable Ɗanladi Baba Butum, ya ce babu ma waɗanda za su ci gajiyar wannan abincin sai waɗanda ke cikin jam'iyyar apc mai riƙe da madafin iko na in sun kawo abubuwa irin wayannan wayanda suka yi identify da apc ake bayarwa so wannan da ma ya yi ne yanzu da 2020 eh, trucks na abincin shinkafa da aka ce mu da muke cikin wani jami'a ba mu ma sa zuciyarmu ba. Wato kuna ganin kamar eh, yan jam'iyya mai mulki su za su yi amfani da abinsu. Haka suke yi. So wannan ma da ke zuwa ba mu zatu za su kira mu ba kuma ba mu zatu za su ba mu ba. To amma barista Aliyu Alhassan lauya ne mai zaman kansa a jihar Kwara ya ce duk da yake yana da tabbacin wasu gwamnoni za su kamanta wajen raba kayan abincin, amma dai ya yi kaɗan. yawanci idan aka yi irin wannan harkan na raba abinci gwamnan kwara ya saba yana kafa wato kwamiti ne wanda ke haɗawa da shugabannin addinai da kuma shugabannin tsaro su ne ke kulawa saboda haka magana da ake na cewa 'yan siyasa za a raba ma ba gaskiya ba ne sannan a kaso irin yanayi da ake ciki a cikin ƙasa ba za a ce gaskiya tirela 20 ya isa ba a yanzu dai 'yan najeriya na ci gaba da zaman jiran isowar tirelolin kayan abincin zuwa jihohinsu domin ganin irin tasirin da za su yi wajen rage halin matsin da 'yan ƙasar ke ciki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.